a wannan sa'i na sakamako na dakatun ana cikin dakaci kan a kai wa alƙalin zaɓe kotun tsarin mulki su duba su ma su ba da nasu ra'ayi muka fito kirikiri dama an ce ai sakamako ne a jimilce kuma na dakatawa résultats globaux provisoires ce n'est pas définitif amma sai muka gani wajen su o'o an fara murna an fara tankiya an a to lallai akwai wanda suka nuna fushinsu suka nuna rashin amincewarsu to kuma wannan daidai ne wani ya yi murna wani ya yi ladama to kurum hallau sai muka gani an fara kama kame kuma bangare ɗaya kaɗai yake kamawa to shi ko irin wannan abu ai iya kawowa fitina saboda rishin adalci rishin tsaye da gaskiya iyakawa bambanci shi ko bambamci iyakawa fitina to ai shi ne muka fara gani a gurare da yawa inda ka rika maka wannan yanzu wannan zancen nake muku an ce mini mutum kusan dubu kusan ɗari biyar aka kama kuma akasarinsu babu hujja mai ƙwari wanda za a ce saboda dalili kaza saboda hujja kaza wane aka dakatar da shi ko aka kai shi kurkuku babu to jama'a ku duba ku gani yanzu daidai ne an kama hamma amadu an je za a kama shi shi ma ce kai na takarda bisa wata hujja bisa wani dalili kuma ya tashi da kanshi ya tafi an kama shi ma general mumunu burema tsohon babban hafsan sojoji na ƙasar nijar wanda ya rike shekara wajen goma kuma ya yi jikada a ƙasashen waje inda ya wakilci ƙasar mu shi ma aka je za a kama shi jama'a ta hutu da fifi kai shi da kanshi shi ce to shin ku wannan da aka turo akwai takarda akwai hujja in akwai ku kawo suka koma aka zo da takarda ya ce mu je zan ma shiga mota ta mu tafi jama'a kowa yake da basira da sanin hanyoyi na doka irin wannan da yawa kamun banza ake musu na ba gaira basa ba to wannan ba za mu yarda da shi ba ta ƙare mu mun ba da kanmu saboda demokrasiya ta tabbata a ƙasar wannan kuma aƙida ta jamhuriya ta tabbata don a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya E, ba za mu yarda ba a kawo mu fitina a kawo mu rigima ba za mu amince ba za mu yi yaƙi gaya wani haya bisa hanyar da dokar ƙasar mu ta bada domin kare inci da haƙƙi na 'yan ƙasar mu gaba ɗaya.